Wadani yana da daɗi akwai karatu kwarai iyaye na sai ku duba ku kai ne wadaniya. Wadani yana da daɗi akwai karatu kwarai iyaye na sai ku duba ku madaniya abokina mai himma abuya na mai kwazo ku zo maza sai mu je makarantan wadaniya wadaniya na da dadi akwai karatu kwarai iyaye na sai ku duba ku kai ne wadaniya iyaye ku kai ni don in samu huta wadaniya wadaniya na da dadi alhamdulillah wannan shine cikin mukama na uku allahumma salli ala sayidina muhammad al-fatih lima ulika wal khatim lima sabaka nasir al-aqib wal khati ila siratika mustaqim wa ala alihi haka qadarihi wa mizan al-azim za mu shiga makama na wuce ce al rabi'a a imiyatiya Wagga ita ce makama ta hudu ana sanin ta da imiyatiya أخبر الحارث بن همام قال نومو مي همة يا بعد اللاباري يتي زعمت إلى إمياطا na maraita zuwa garin da ake ce ma maɗimiyada waje ne da yake yana bakin ruwan nan na masar amar yaɓin wamiyadi shekaran saduwa wamiyadin da rabuwa wa yau ma idin marmukul raha'i a lokacin ni ina mai son raha'i wato yalwa da jin daɗi da takama marmukul raha'i ina mai son kuma abokannai ashabu matsarifar tara ina jan bargon nan na dukiya wa ajitali ma'arifar sarra'i nan kuma ina kwaranyewan ma'arifa masanan na nasar ra'in fara faktu sahaban sai na abuci wasu jama'a ku asar shekha su kuma sun kece wato sandan nan na rabuwa warta da a fawi kalwifa suka sha matsamaman nan na dacewa wato wani banna da wasu abu ya kare cikinsu hatta lahu har suka zama ka asna asnanilin mushidi kaman wato haƙoran nan na targeshe bil istiwa a cikin daidaita targeshe shine matsefi kowa je ga matsefi shirin shi da aka yi daidai wa daidai wakan nafsil wahida ko ko ka ce kamar zuciya ne daya filti amin a cikin haduwan a Hawa'in soyayyar da suke yi wakunna ma zalika mun kasance tare da haka nasirun naja'i muna tahiya da sauri wala narhalu babu muna ɗaura siddi illa kulla haujai face ga dukkan wawan taguwa wa na zalna manzilan idan muka sauka masauki au naman halam ko muka cizgi ruwan sha wajen sha ihita lasnan lusa she mu fyauce zaman nan ba mu dadewa kenan aiwa walam nutilil musa ba za mu tsawaita zaman ba fa'anna lana imalun rikab imalun rikab amfani da karabka fa’anna lana she ya bijiro mana fi lailatin a cikin wata dare fatiyati shaba mai budurcin kurciyanta wato farkon daren kenan guda gudafiyatil ihabi mai duhun nan na fata fa asraina ce muka yi tafiyan dare ila anna lallailu shayabahu har dare ya yaye duhunsa wasalata subuhu asuba kuma ya gusarwa ilabahu kunshinsa kunshin da ya na lalle kenan fahina malil na sura yayin da sura wato shan dare ya kosa da mu wa milna muka karkata ilal kara zuwa bacci sadaf na arlan sai muka dace da wata ƙasa mudallatar ruba mai damshin jigawa mutallatarsa ba mai sauƙin kuma iska fata hayyar naka ce muka zaɓe ta munakan maturkusa ne lil'is ga raƙuman wa mahaɗan masauƙi ne kuma littari saboda kwanan rana falamma halla hal yayin da eh, yaya ya saukan mata wahada bihal aqidu sa'annan aqidu kuma shine eh, muryan nan na raƙumi ya zama na hada'a ya kwanta biya da ita walgaɗi da kuma nishari samitu sayyitan sai na ji wani murya minar rijalin daga mazaje ya kuli lisamirihi fi rihal yana faɗa ga abokin filarsa na dare a cikin rihalin zangon nan fa hukumu siratika menene hukuncin ɗabi'anka ma'ajilika tare da tsarin tsararrakinka wajiratika kuma da makwabtanka fakala ara aljara ka ganin ga ina kiyaye makwabci walau jara ko da ya zalunce ni wa abdulul wisala ina ba da sadarwa liman sala ga wanda ya harzu mini wa ahtamilul khalida ina daukan aboki walau ta halida ko da ya bayyana min ta halida shine banna wa awaddul hamima ina son masoyi walau jarra'anil hamim ko da ya kunkwada min ruwan zafi wa faddilu shafiqa ina fifita wanda yake mai tausayi ala shakika afsa dan uwana na uwa ɗaya uba ɗaya wa a filin ashiri ina cika ma makwabci wa illam yukata ko da bai isu bil ashiri da ashiri ba wa astaqillu jazila ina kananta alherin da na yi lin nazili ga baƙona da ya sauka kaina wa murus zamila ina ba abokina bil jamil da wanda yake mai kyau wa unazzilu samiri ina saukar da abokin taɗina manzilata amiri mazaunin sarkina wa uhillu anisi ina saukar da kuma haɗobin kewa na mahallar ra'isi matsaukin nan na shugabana wa udi ma'arifi ina ajiyewan abokannai na a warifi su ne suka zama wato alheri na wa uri murafiki ina kulawa da abokanan tafiya na murafiki taimakona ina kulawa da shi wa ulinu makali ina sawar zance na lilikari ga makiyina wa udimu tasali ina tabbatar da yawan tambaya na eh, anisali gabar mai uwana wa'ar laminal wafa ina yadda daga cika alkawari billika da haduwa wa aka na jaza'i ina isuwa daga sakayya bi a da ajza'i da mafi kanancin sakayya wala ata zallamu Eh, ban kai kara hina uzlam lokacin da aka zalunce ni wala an kuma ban kuma sara walaula da ganil arkam ko da wato eh, maciji wanda yake mai tandara eh, mai tandara ya sare ni fakala lahu sahibu shi abokin shi ya ce wai wai wai ka mamaki ya bunayya ya ɗana innama gama dai yudannu billani ana rowa ne da abin da ya zama na abin rowa wa yunafasu sami? ana gasa cikin abu mai tsada ne lakin ana la'ati gairan muwati amma ni da ka ganin ga ban zuwa ma wani banda wanda yake muwati mataimakina wala asimu la'ati ban yin alama ga mai girman kai bi mura'ati da kiyayewa na wala usafi ban tsarki manya ba insafi ga mai kin adalci na wala uwahi ban amin ban abutaka ko ban uwantaka man a waki mai jefar da alkawalina na wala umali eh ya ce wala umali na'am ban taimakon man yi amali mai tezartar da gurace-gurace na wala ubali ban kula bi man sarama hibali ga wanda yake igiya na wala udari ni ban lallashin man jahila mikidari wanda ya jahilci matsayina wala uɗi zimami ban ba da raggamana mani yukufiru mai tawayewan zimami alkawalina wala abzulu widadi ban zubar da soyayya na li aldadi ga makiyana wala adawi i'adi ban barin narkona lil mu'adi ga makiyana wala agsilul ayadi ban dasa ban dasa ni'ima fi allil a'adi a cikin ƙasar nan na makiya wala asmau ban baiwa bi muwasati da taimako na neman ya furau ga mai munna bi musa'ati da mugun aiki na. wala ara irtifati ban ganin waiwaya na ila man ya mutu zuwa ga mai darin riko bi wafati da mutuwa na wala akhussu bi hibai ban kebe kyauta na illa a ba ce ga masoya na wala astadibu ban daɗantawa lidayi ga cuta na, gaira ban da awi masoya na wala ku hulladi ban mallakar da baɗaɗantaka na malla mallaye suddu duhallati wanda zai toshe bukata na wala usafi niyyati ban tsarkake niyya na liman ya tamanna maniyyati ga mai gurin mutuwa na wala ulisu du'a'i ban tsarkake addu'a na liman la yuf'imu wi'a'i ga wanda bai cika burgami na wala ufragu sana'i ban zubar da kirari na alaman yufarrigu ina'i ga mai zubar da wato akushi na wa mana hakama wane ne je hukunci bi ana abzula da zan bayar wata hazuna kai kana taskacewa wa alinu ina tausasawa wata shuna kana kaurarawa wa azuba ina narkuwa wata jimi da kai kuma kana sandararwa wa azkuwa ina hasawa wata hamuda kana butarwa la wallahi a'a na rantse da Allah bal na tawazanu fil maqal za mu yi aune ne ne cikin maganganu wazna al irin awon nan na zinariya ta haza filfi'al muna dauranta cikin eh, mugun aiki hazuwan ni'al daura da takalmi hatta na amanar rabuna har mu kai mu amince makamunga wa nukufar talaguna a kiyaye mu da eh, keta wa illa in haka ko bai auku ba falima aƙulluka me jisa ina shayar da kai wato illuni sa'annan kana aibata ni wa uqilluka sa'annan kuma ina daga ka wa tastaqilluni kana ƙaskanta ni wa ajtarihu laka ina farin ciki wa ina sururi laka gare ka wata jirahuni kada mini miki wa asrahu ilaika ina kusanta gare ka wa tusarrihu ne kai kana nisanta na wa kaifa da ya za a ta ja insafin adalci bilaimin da zalunci wa tu shiriku shamsun yaya rana za ta yi haske ma a gaimin tare da girgiji wa mata usuhiba wadun wudun yaushe aka jawo soyayya bi azbin da zalunci wa ayyukurin. wani ta ne radiya bi khutbatil hasbi ya yadda da lamari wanda yake mai kaskanci walillahi abu ya ce ga waka kuma eh, bugan nuna ya tabbata ga Allah su ya kulu da mai waka ke cewa ka bi علاك بي وده a man yabni ala أسره ya zaitu na sa kama man a alaka wuddahu wanda ya rataye soyayyen da ni ya za a manya bi irin sa sakayya mai gini ala usi a bisa targaɗansa ne foundationsa wakilto lil ma, kalali ala wafa ilkaili uba bahasihi wakiltu ne awo na mudu lil ga abokina kama khalali kaman kan da ya auna mini ala wa fa'ili kai da afsa cikawan mudun nan ne ne mai au ba su ko tawayewan mudu ni ma na mai walam ko wa sharrul wara man yawmuhu asaru min amsighi yace walam uhassu ban ban tawaye mai komai ba amma wa sharrul wara mafi sharrin talikai man yawmuhu wanda yau yininsa hasar ya fi zama hasara min amsi da gajiyansa wa kullu man yadlubu indijana fama lahu illa jana garsihi wa kullu man indi indijan duk mai neman wani taɓo waje na fama lahu bai samun komai illa jana face taɓon nan na garsihi da shi da yi لا أبتغي الغبن ولا أنثني بسبقة المغون في خسخي لا أبتغي الغبن ban neman kamunga wala ansani sa'annan kuma ban komawa bisa fakatil magabuni da cinikin nan na mai kamunga fi hissi a cikin hankalinsa walastu bil mujibi haka liman la yujibul hakka ala nafsihi ni ban zama na ɗora wani haƙƙi ba liman la yujibul hakka ga wanda bai wajabta haƙƙi ala nafsi a kansa wa rubbama dhakil khawa khalani asduqu hulwu ta'ala nafsihi dewa mazakilawa mai cuɗanyan sun zuciya khalani ya zace ni asduquhul da na gaskanta mai soyayya ala labzi a bisa rikicin da yake ciki wa ma dara min jalihi annani a kali gari mai daina min jinsihi shi bai sani min jali don saboda jahilcin shi bai san annani cewa ne a kali gari ni ina biyan mai bin bashi na addaina bashin da yake bi na min jinsi daga jinsi sabani فحسب من استغباك خير الكلا وهبه كالملخود في رمسخي ka kaurace ma manistar baka wanda ya maishe ka wawa hajarar kila irin kauracewan kiyayya kai wahabu ka kaddara ma kalmar hudi kamar wanda aka sa cikin kabari ne firamsi a cikin kabarinsa shi malhuda ai mai lahabi ne firamsi والبس لمن في وسلك لبسة لباس من يرغب عن أنسه والبس كساتفا liman lubsatun ga wanda ciniki ya kasance rikici ya kasance fi wasili a cikin saduwa da shi libasa man yurgabu irin tufan wanda ake ki an unsi gabarin ɗebe kewanci wala turajil wadda mimman annaka mutadun ila falsihi kar ka kaunan soyayya mimman yara ga wanda ke ganin annaka mutaju. kai kana bukata ne ila falsihi zuwa lasunsa malar har su guna hammar nan wadan mahimma ya ce falamma wa aitu yayin da na kiyaye ma dara bai nan abin da ya gudan tsakaninsu to ko tushe na yi bege ila an arifa ainahuma an san hakikanin su don maganganun da suke duka cikin dare ne ma laha ibn zuqai yayin da kaskon rana ya bayyana wa alhafa jawwal liyawu alliyawu haske kuma ya tufatar da jawwa sarari ga daudu shi ne sammako kabla istiklalir rika tun gabanin ciruwan karabkan nan wala iktida al-gurabi wala sammakon hankaka waje altu na hadu astakari ina bibiyan saubar sauti ta wato hanyar nan na muryan allaili na dare wa ata wasa ina lura da wujuwa huskoki bin nazarin jali da duk wanda yake kurami ila allah mahatu har na ga abu zaidin abu zaidi ne wabnahu da ɗansa ya ta hadasa sani. wa alaihima burdani rassani suna sare da riga ba bibi wanda ya kirar garga falimta na kuma a nan na gane cewa su na jiya lailati su ne abokanai biyu na gana wanda rina wa za su ne kuma abin dangana ma riwayati riwaya na ba kasar tuhuma sai na nufe su kas da kalifin eh, nufin nan na mai so bi da masa tihima da kula da ɗabi'ansu rasin mai jin kai rira ma ga tsummansu wa mata tahawwula ila rahani na halatta musu zo inda ni nake wal kuma su yi hukunci fi kuduri na da ke da hukuli da kankanin abincina wadda fiktu na haɗu bai usayyiru bainar sayyarati fallahuma na watsa wa fifikonsu tsakanin matafiya wa a kuzul awada ina motsawan rassa almusmirata wanda yake na 'ya'ya itace lahuma ila an gumira bin nukulan ila an gumira har aka sutuce su bin nukulanin da kyautayi wa tukhidha aka rike su min al daga kawa wa kunna bi mu'arrasi muna masauki na tabayyanu minhu bunyanal qura ina bayyanawa gare shi irin ginin nan na kura eh, ƙauye wa na tanawwaru ni ranar kira sa'annan muna neman haske irin hasken nan na gara falan mara abu zaidin imtila a kisi da abu zaidi ya ga cikan wato eh, kisinsa shine burgaminsa wanjila abusihi ya ga kuma kwaramewan tsananinsa kalali shi ce mini inna badani kaditta saha jiki nan ga ya yi dauda wadarani kadira saha daudan kuma ya fito fili kowa na gani afata zan lifi kasdi karyatin ashe ba za ka bani izini in je ƙauye ba da himma don yi wanka ba wa akaliya hadal muhimma biya wannan abu man da yake muhimmi kaina fa qultu sai da ce shi ita in ka ga dama ra'ata ka lizimci hanzari ka je maza warraja'ata rajata amma sharaɗi karka ka bata lokaci maza ka dawo fa ta satajidu matsala'i alaika. ya ce da sanu za ka samu hudowa na gare ka asra'a shi ya fi hanzari min daɗi da rufika daga kibtawan idanunka zuwa gare ka sun mastanna sa'annan kuma she istanna na'am she sheka da gudu istinanar jawad eh, irin gudun nan na hangar mandoki filmi mara a cikin fage wa li ibni yace ce maɗansa badara badara aha maza maza maza maza walam na halba mu zaci annahu garra ya rude mu bane wa talabal mafarra ya nemi gudu bane falabisna muka zauna narkubuhu muna dakon sarki batal a ayani inin dakon watannan na idi wa muna neman hudowansa bitala'i da sinkaya warruwa da mutanen da ke zuwa ila an hariman nahar har rana ya tsuba wa ƙada jurfan yaumi ya nahar har ya zamana wato ya yanke eh, eh, eh, jurfan nahar wato gefen nan na rana ya naharin ya zurbe falon ma ƙara amadul intizar yayin da lokacin Eh, sauraro ya yawa wala hati shamsu fil atmar sa'an nan ga rana kuma ta bayyana cikin tsummanta kutuli a sahabi sun ce ma abokan na kattana haina mun kai matuka filimu mulata a cikin jinkiri wata ma daina mun zarce kuma firrilata a cikin tafiya ila an a zaman har mun tozatar da zamanin mu banza wa bana ya bayyana dai annan rajula mutumin nan kadma na ya karya ne don haka fata ahabu ku yi shiri lizanin saboda maraita wala talwu ala halarati dimani eh, kada wato ku yi wani jinkiri ko kada ku tausasa ala halarati dimani hausa jujijujin nan wato na na na ke mhm. to annabi na cewa iyakun wahadrati diman wa hiya almar'atu alhasna mace ce kyakkyawa amma filman bati so asalin ta bai da kyau to sai ce to wani hadu li ahadija rahilati sai na zabura domin in tanke siddina wa ata hammala in kuma ɗauki lirihilati ga tafiya na fawajattu a ba zaidin karkata ba shi na samu abu zaidi ya rubuta Halal katabi abu sa kan siddi mai rubuta ya man dali sa'ida wa musaidan dunal bashar la tasiban anni na aituka amala lin awashar ni muzlam azal ممن إذا دائما تشاف لكنني مظلم أذل ممن إذا دائما تشاف يا من قدالي ya wanda ya wayi gari ya zama sa'idan damtse ne li gare ni musa'idan ya wanda ya zama kuma mai taimako ne li gare da dunar bashar kuma bayan talikai duka la ta ka zaci anni na aituka ni na nisance ka an malalin kan kosawa ne an ashar ko butulci ne lakin na ni cewa ni dai muslim a dama ban gushe ba ina cikin mimman iza ima wanda ya ci abinci in tashar cewa ina su. hala mai an ansarwa ya ce fa a kara'atul jama'ata shi na karantar da jama'a alkataba Eh, abin da ke cikin kociwar sujjin nan liya azira man kana taba. wanda ya zarge zarge shi a shi hanzarin shi fa ujibu bi hurafatihi aka mamatar da su da karyansa wata awwazu suka nemi tsari min afadi daga aibinsa sun mai ina za'anna sai muka tashi walam nadiri mani itala amma ba musamman san wanda ya maye mana ba alhamdulillah wannan shine cikin makaman nan na hudu allahumma salli ala sayyidina al fatihi lima وغلق والخاتم لما سبقنا سر الحق بالحق والغادي الى صراطك مستقيما هذه حق قدره ومجال العظيم makama ita ce ta biyar da aka santa da kofiya haka da haris guna hammamin kala nomo da mai hima ya hakaito ya ce samartu bi da kofati na rashi bacci garin da ake ce makufa fi lailatin a cikin wata dare hadimu ha fatan wannan dare ne. mabucin launi ne biyu wa kamar wa watanta kuma ka ta'awizin kaman tsari ne min na daga azurfa ma'arufkatin tare da wasu karabuka guzu an ciyar da su bi libanil bayan da nono nan na fasaha wa sahabu ala sahaba na zailan nisiyani wa sahabu sun ja zailan nisiyani gezan nan na mantuwa ala sahaba na hausa shi malamin nan sahaba na wa'i ma fihin illa man yuhfazu anhu ba wani cikin su shi wanda ake kiyaye shi wala hafazu minhu babu ana tsare shi wa yamilu rafiku ilayhi eh aboki na karkata gare shi wala yamilu Anu, bai kosawa gabari fasahawa na samaru sai firan daren nan ya sawwaka gare mu ila an garabal kamaru halwata ya surmiya wa da basar rashin bacci kuma ya rinjaya falan mara waƙal lailul bahim yayin da dare bahimu mai duhu rawaka ya ya walam yabka illa tahawim ba abin da ya zarface a yin rumi na min albabi na ba'ata mustanbi she muka ji na ba'ata wato haushin musambi mai haushi min albabi daga kofa sun matallata ha sakkatu sai tika kuma ta bi wannan haushin na mustafti mai nema a buɗe mishi fakunna muka ce manilin mulim wane ne mai kusawa a limudu da hami a cikin wannan dare mai tsananin duhu fakala sai ce يا ذا المغنى وكيتم شرا ولا لقيتم ما بقيتم ضرا يا أهل ذا المغنى يا ما أبوتا ونن مذوني وكيتم شرا الله يكيا يكو شري wala lakitum ludan kar Allah sa ku haɗu da cuta ma bakitu matukar rayuwanku kada fa allailul ladhi faqara إذا زراكم shaisan mugubarra kadda fa allailu dare ya izo ya tunkudo allaziki faharra daren da yake ya hauhawa ya tunkudo sha'isan wani mutum mai kazanta mugubarran mai mai himma abuya na mai kwazo ku zo maza sai mu je makarantan wadaniya